ba ko subscribe don samun Haƙabiya wato littafin tsiya da wasali littafi na ɗaya da shida kuma littafi na ƙarshe masu wurare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na kusa da na ƙarshe mun dagata ne a daidai inda shin burin zuciyarta za ta bi ko kuwa farin cikin 'yarta kwalli ɗaya da za ta duba Allah sarki wannan kenan anan muka dakata to kuma Lula kawai. Anya tana da zuciyar da za ta iya haɗa jini da jininsa? Anya tana da zuciyar da za ta iya yini guda cir da jinin Hamidu? Idan kuma ta dage wurin daƙile farin cikin 'yarta domin cikar nata burin, anya za a samu halittar da za ta kara mata kallon uwa ta gari? rinsa idanunta ta yi da ƙarfi tana yamutsa halittar goshinta cikin rashin sanin abin yi. Jin hannu a jikinta ya sanya ta buɗe idanunta ta ganta duke a gabanta cikin hawayen da take jin ciwon ganinsu a fuskarta har cikin ruhinta mami kin ji zafina ko tabbas ban zama yar halak ba da na zamto mai ja miki zagi har aminu gurin rashin tarbiyya ban san me yasa a duk lokacin da zan gan shi a sannan wutar kiyayyarsa ke mamaye dukkanin ruhina ba ban san dalilin da yasa a tun ranar da na gansa cikin gidan nan nake jin zuciyata na wani irin zugi da azabar raɗaɗi ba ban san me yasa ko sunansa na ji an ambata a sa'ad da nake guri sai na ji mummunar faduwar gaba ta same ni ban sani ba wallahi shin wannan kiyayya ce ko kuwa akwai wani abu da nake tsoro tattare da shi mami na so kaina a lokacin da na dage wurin ganin na samu abin da nake so ta ko kaka duk da ku kun nuna min abin da kuke burina da shi sai dai a yanzu na dawo nutsuwata a sa'ilin da na gane binki da zan yi kan dukkanin abin da kike so a matsayinki na uwa gare ni shine hanyar rabauta ban san dukkanin dalilinki na san aurena da abokin babana na san dai kin ce shine silar da baba ya rasa kafa ɗaya don haka kika umarce ni da aurensa domin ɗaukar fansa duk da ko shi baba ya nuna mini idan ma akwai wannan zancen to ya yafe masa duniya da lahira ya kuma umarce ni da idan zan aure shi to na aure shi don Allah mami na yarda zan aure shi domin na ɗaukar miki fansar zan aure shi domin shi ne abin da mutumin da nake kauna yake so zan aure shi domin karamta abin da ke tsakanina da Huzef na yarda a ɗaura ko nan da mako guda ne daga haka ta miƙe da gudu ta haye sama baki buɗe ta bi ta da kallo ganin kamar ba cikin hayyacinta ta faɗi maganganun ba sai dai ga mamakinta a hawa na biyar da ta taka ta juyo ta yi mata murmushi wanda ke nuna abin da ta faɗa ya fito ne daga zuciyarta wani ya ta haɗe mai ɗaci jikinta na rawa sanyi jikinta na kara sanyi a yayin da wani bari na bari na zuciyarta ke sanya tunanin ranar nadama Diyarta da ke cikin shekarunta na 22 ne ta hana kanta farin cikinta saboda ta, cika mata nata burin. Kara cira kanta sama ta yi tana kallon matattakalar da ta bi. A ranta take jin ko a wuta za ta ga Hamidu da dukkanin ahalinsa idan ba ta kara iza ta ba ba za ta taɓa gigin ciro shi ba balle ta kai ga yayyafa masa ruwa. Ita ko ko da ta hau saman wayanta ta lalubo ta latsa lambobinsa da kullum su ne na farko a layin da take kira ringin biyu ta ji ya ɗaga kai hakuri don Allah kalmomin da suka fita tamkar an fisgo su a can ɓangarensa rintsa idanuwansa ya yi da karfi yana tasbihi ga ubangijin talikai a sa'ilin da sautin muryarta ya shiga cikin kunnuwansa sai ya ji sak hamdiya a wani dare da take furta irin wannan kalmomin gare shi ka yi haƙuri don Allah Huzaif, kar ka ce ba ka taɓa sona ba, ina son ki da gaske Hamdiya, me yasa kike bani haka haƙabi yake magana? Ka dai manta sunan, bai san a fili ya yi maganar ba, sai da ya ji muryarta. Baby sarauniya, me ya samu muryarki ne? Ya furta a gaggauce yana jin kamar ya yi tsuntsuwa ya gansa a gabanta. Zuciyarsa har wani bugawa take, fat fat fat tsabar daɗi shiru ta na ɗan lokaci har sai da ya ƙagara ka haƙura? ‘ ya numfasa yana jin yadda komai na halittar jikinsa ke girgiza ki daina bani haƙuri, ba za ki taɓa laifi a gare ni ba amma na gode da haƙuri ma Allah ya miki albarka ya cika miki burukanki amma da mamaki sai kuma ta yi shiru jin wata nadama na daɗa baibaye ta wai shin dama an halarci irin wannan san wanda take wa Huzaif da wanda abokin baba ke mata kai anya ita za ta kara tanka Huzaif a yayin da ya zuba mata irin najasar da ta zuba wa mahaifinsa kin yi shiru sassanyar muryarsa mai cike da karsashi ta katse mata tunani ta rantsa ido ta buɗe tana jin kamar an watsa mata dalma a tsakiyar tafin hannunta ta ja A uzubillahi ta tattaufa a gefe da gefenta wai ko abin da take ji game da shi zai ragu a sannu ta ce dama ce zan yi na yarda da al'amarinka ka faɗa wa baba a yi auren sati mai zuwa daga haka ta kashe wayar ya bi wayar da kallo sororo kafin kuma hankalinsa ya dawo jikinsa ya sunkuya ya yi sujjadar godewa Allah mai girma da ɗaukaka Allah sarki wannan kenan za mu shige cikin page na karshe a cikin littafin nan mai taken tsiya da wasali kuma littafi na karshe da ni naku dan Salma ke nishadantar da ku faɗakarwa ilmantarwa haɗi da wa'azantarwa nake karanto muku nake cewa kuma ɗaura a cikin littafin namu na ƙarshe karshe karfe sha biyu da rabi karfe sha biyu da arba'in da biyar agogon wayarsa ya buga da sauri ya tattara kayan gwaje-gwajensa ya fito daga cikin ward ɗin ya doshi motarsa cikin duhun daren ya shiga cikin motar zai tada ta kenan ya ji an sako hannu ta bayansa an riƙe masa hannu kirjinsa ya buga da karfi sai dai bai razana ba ya ɗago hannayensa alamun saranda yana miƙa mukullin yana jin sa'ad da aka yi murmushi mai sauti kafin ya ji muryarsa na cewa na girmi wannan yanzu juyo ka ga bakon naka a hankali ya sanya hannunsa ya kunna fitilar motar hasken ya haska masa fuskar mutumin da bai taɓa mantawa ba don kuwa ba abin da ya canja na halittarsa sai ratsin farin gashi da yawan shekaru suka kawo shekara ashirin da biyu ko yaya ka ganni murmushi yayi mai kama da yake yana jin tsoronsa na gushewa kana nan yadda kake Da alama ko aiki baka canja ba tun daga shi ka buɗe mota ta a yayin da take rufe. Mutumin ya bushe da dariya yana shafa bajajjen hancinsa. Na sauya komai a tun ranar da na sheka. Amin, na sauya komai a tun ranar da na sha kulli a hannunka. Kaga kuwa kai ka canja sosai. A da can na san ka mutum mai shegen tsoro. Na zata idan ka ganni a motar nan su ma za ka yi ko ka dinga yi ina farfaɗo da kai. A haba haba haba dai ya furta yana murmusawa. Yauwa Dr. Hadiru ko? Za ka fi ni sani tun daga ka cikin asibiti na. tuni sunana Ado Maɗaci. Ya furta yana miƙa masa hannu su gaisa. Ina sauraron ka da abin da ke tafe da kai a cikin talatainin daren nan. Na zo ne na roke ka da ka bani maganin da ke cikin shantun nan na sha asirin da ke jikina ya warware kafin ku yi kuskure da ko ni ba zan taɓa yafe muku ba Dokta Hadiru ya kafe shi da ido ban gane ba fa kar ka yi mamaki idan na ce maka ina bibiye da rayuwarku a tun wancan lokacin babu mamaki to mamakin na tafi a lokacin da za ka bani maganin nan dokta ka taimaka mini na samu maganin nan kafin bakin alkalami ya bushe. Ka sani, a yanzu girma na ya kai inda ba zan iya cutar da wani ba. Kalli nan, sai a sannan ya yaye mayafin jikinsa, sai ga dungulmin gwiwowinsa sun bayyana da sauri ya haska fitilar wayarsa waje ya hangi keken guragu can gefen motar jiki a sanye ya kalle shi duk da ban gane abin da kake nufi ba sai dai fa bana tunanin za a samu shantun nan a halin yanzu to kai banda abinka me za ta yi da shi a yanzu ba ka ga yadda rayuwa ta sauya ba ba na zaton ma idan ta ganka a yanzu za ta iya shaida ka balle har ta tuna lalurar da ta saka ma sannan ya za a yi na yarda ba za ka cutar da wani ba alhalin na san burinka a tun da shi ne ka kashe ta tana sani da ni ba ta taɓa manta ni ba daidai da kwayar zarra sannan gwara kisa da abin da zai faru ka taimaka mini da gaske babu wanda zan cutar ba zan ma iya ba hadiru ya bi shi da kallon mamaki ina nufin idan har za ta manta haƙabiya to tabbas za ta manta ni kai dai ka taimaka ka bincika mini tunda baka da iyaka da gidan kar a wuce kwana bakwai don Allah kar ka yi kuskuren da gaba kai za ka yi nadamarsa numfashi ya ja ya fezar yana nazarin maganganunsa wani ɓari na zuciyarsa na gargaɗinsa da kul kar ya yarda da shi shikenan insha Allahu zan duba duk da bana zaton za a samu sai dai ina fata yauwa to taimaka mini na hau na? da yake ni na taimaka maka ka shigo nan ɗin ko ya yi murmushi kana ya ce ka san dabara tana karewa kura ai Allah sarki wannan kenan attajirin da ake yi wa zaton wata mummunar lalurar ta hana shi aure a yau zai angwance tare da ɗiyar babban abokinsa wannan shine babban labarin da ya cika garin na kano har kafafen yada labarai a safiyar ranar ta juma'a har zuwa karfe ɗayan ranar lokacin da unguwar ta cika ta tumbatsa da mutane ga tarin dandazon maroka a gefe guda hatta huzaif ba a bar shi a baya ba ya ci ado cikin milit ɗin shadda da suka yi anko da baban nasa sai dai ya sanya idanuwansa cikin bakin gilashi Allah kaɗai ya san abin da ke ɓoye cikinsu a can gefe an angwaye ne cikin attajiran abokansa da surukinsa ana ta cafkewa cikin farin ciki bayan an idar da sallar juma'ar ne aka fara hada-hadar ɗaurin auren an ja fatiha an shafa liman ya bukaci sadaki a sannan ne bawa ya kargace ya shafi aljihunsa ya ji babu alkawarinsa a ciki ya waiwaya ya kalli huzeb sai kuma ya ba da umarni a ɗan dakata ya ya fito huzeb ɗin ya tura shi cikin gidan don ya karɓo masa sisinsa na gol da ya daɗe yana tsuminsa gudun zauwa. yana fita daga masallacin maɗaci na gunguro kekensa wurin aka yi sa'a mutane na ta buɗa masa hanya har ya isa tsakiyar masallacin yana ta hanga ko zai ga alhaji hamidu sai dai bai gansa ba ganin lokaci na kurewa gashi bai gane abin da ake jira ba Ya sa ya buɗe muryarsa da karfi ya ce ku dakata da ɗaurin auren nan yarinyar da kuke ɗaurawa aure ɗiyar wanda zai aura ce jininsa ce gurin ya yi wani irin tsit sai a sannan ya hange shi a can gefensa faɗowa ya yi daga kujerar ya ja jikinsa har ya isa gabansa. Ya kama hannuwansa biyu ya riƙe a yayin da wasu hawaye masu ɗumi suka zo masa a cikin kunnuwansa ya kara jaddada masa haƙabi ya ɗiyarsa ce ta cikinsa. Hamdiya ba ta mutu ba har ya binne ta duk da kuwa ya fasa maƙogwaronta zauwa. Ita ta zo ta buɗe kabarin ta farke cikinta ta ɗauko ɗiyar shi kuma ta masa asirin da ba zai taɓa iya bashi labarin nan ba har sai an karya makarin kuma na hannun ita ɗiyar. makarin kuma na hannunta ita ɗaya tal alhaji hamidu ya ciro kansa sama ya dubi tsakiyar idanuwan bawa da labarin ya saka shi miƙewa tsaye ya waiwaya ga liman da shi ma ke tsaye ya buɗe bakinsa da wata iriyar daƙiya ya ce ɗaura auren ya ce a ɗaura auren da yaro na huzib hawaye suka sako zuwa kuncinsa ya kai hannuwansa guda ya dafe saitin zuciyarsa sannan a hankali kuma sai fuskarsa ta faɗaɗa da wani irin murmushi mai taushi ya sake kallon bawa wani haske mai karfi ya cika idanuwansa sai ya hangi kamar hamdiya cikin hasken tana masa murmushi tana miƙa masa hannu sai kawai ya ɗaga nasa ya miƙa mata bawa ya shiga girgiza masa kai da sauri yana ɗaga kafar katakonsa cikin sassarfa yana takawa zuwa gare shi ya duka a gabansa ya kankame hannun da yake zaton shi ya miƙowa ya ja shi cikin jikinsa ya rungume shi ba tare da ya san gangar jikin ya rike ba ruhinsa ya tafi ga mai shi a tun sa'ad da ya masa murmushi ban sani ba ba sani ba hamidu wallahi ban sani ba sakin da ya ji jikinsa ya yi ya saka shi ɗago da fuskarsa a gigice yana kiran sunansa ga dai murmushi a fuskar Hamidu tamkar zai ce wani abu sai dai fa idanuwansa a rufe suke ruf rufewar da har abada ba za su kara budewa ba a can cikin gida lokacin da Huzeb ya shiga ya tarar da mata na ta hayaniya kan amarya tun jiya da ta shiga ɗakinta ta rufe kanta a ɗaki ba ta ci ba ba ta sha ba shi dai tsaki yayi a zuciyarsa ya shiga lalubin zawwa har ya gano har ya gano ta a can madafi ya faɗa mata sakon ta tafi da sauri ta kawo masa a sa'ad da sisin ya shiga tafin hannunsa ne suka ji muryar wani maroki mai shegen karaɗi na jawabi Allah mai girma da ɗaukaka da tuni yau an yi auren ya da uba cikin rashin sani ashe dai amarya ya ɗiya ce ta jini gurin alhaji hamidu siddiq kai Allah ya taimaka da ba mu ji kunya ba a tare suka dubi juna jikinsu na rawa ko ta ina kafin su mai da hankalinsu kan matattakala jin an buɗe kofa da ƙarfi da sauri suka yi gun ita ce ta zame take gangarowa daga matattakalar benin bakinta har ya fashe yana jini cikin wata iriyar gigita huzef ya yi kanta inda ta idasa faɗowa a tsakiyar kirjinsa a sume rungume ta tsam yayi cikin ihu ya hau kiran sunanta yana kiran a kawo masa ruwa Mami kan kamewa ta yi a nan gun har zuwa sa'ad da ta ji hannun bawa ya danƙe nata yana jinta zuwa cikin ɗaki. Tsira masa ido ta yi tana ganin yadda hawaye ke sintiri a fuskar tsoho bawa. Sai kuma ya fashe da dariya tamkar zautacce yana tari yana nuna ta yana girgiza kai hawayen na daɗa jika gaban rigarsa. Da ƙyar ya iya buɗe baki ya ce da ita, jinin Hamidun da kika raina da waɗannan hannuwan naki guda biyu zawwa yanzu kuma sai me kike so ga dai Hamidu can ya koma ga mai shi ya bar miki dukiyar a naɗe ta tare da ke a dunkule ga dai Hamidu can ya tafi ba tare da ya furta abin da ya zo ransa ba a bayan jin labarin ba kuma tare da ya furta wa ɗiyarsa kalma guda irin ta da da mahaifi ba irin ta da mahaifi ba Hamidu ne kwance a tsakiyar masallaci yana yi mini murmushin tuhuma murmushin da har abada ba zai bar bayyana a saman fuskar idanuwana ba kin san dalili saboda ban kai ga furta masa ban sani ba ban kai ga sanar masa ba ba zan taɓa aikata haramun domin ɗaukar fansa ba ya tafi Hamudu ya bar mini dafin da ba zan taɓa daina jin raɗaɗinsa ba dafin da ya fi azabar da na ji a yayin da za a raba ni da kafata guda. Dafin da ba zan bar tuna ya tafi yana kallo na a azzalumi ba, har ya mini murmushi a saboda ya nuna mini ni ne silar ajalinsa, ni ne na bar shi zai auri diyar cikinsa. Wannan shi ne sakamakon ƙiyayyarki? Sakamakon dukkan mutum marar afuwa. Halittar da kika tsana tun kina kankanuwarki ita ce kika raina jininta, kika shayar da jininta, kika kafu da so da kaunar jininta. Shin akwai abin da zai fi wannan tsayawa a ruhi ko kuwa akwai abin da zai fi wannan tsayawa cikin hankali? Kin sha cewa ko jinin Hamidu kika gani a wuta. Iza ta zaki ko? To ga su can su biyu tal suka rage jinin Hamidu a duniya. Guda ɗan yayansa ne da ya raina da hannunsa guda kuma jininsa ne na cikinsa. Sai ki ɗauke su ki sanya a cikin akwatin al'amaude ki rufe su a tsakiyar tekun maliya ki ɗauki makullin ki haɗiye shi a cikin cikinki. Shin wai ni yau bari na tambaye ki. Shin wai Hamidu kafar Habu maharbi ya cire ko kuwa ta bawa? Shin wai Hamidu dukiyar Ladi ya cinye ko kuwa ta bawa? Shin shi bawan me yake zame miki ne ban da miji. Shin akwai wani jini guda ko da na halittar kaza ne da kika dasa a tsakaninki da bawan? Kai, ko kuwa akwai halittar mutum irin wacce uwar Hadiru ta bashi? shin ko kuwa ban da abin da na sani akwai wani abu tsakaninki da shi Hamidun? Sai anan ta cire idanunta sama ta dube shi a yayin da wata kwalla guda ta sako daga kurmin idanunta. I eh, zawa na ce akwai ne? To me yasa za ki kare rayuwarki a kiyayyar mutum guda? Wai ban ci gaba da rayuwa ba a bayan na rasa kafar? Ko kuwa ban rayu ba a bayan ya ɗauki dukiyar? Shin yanzu ba cikin arziki nake ba? Me kika nema kika rasa? To bari ki ji wani abu da baki sani ba. A sa'ad da diyarki ta gane kina son ɗaukar fansa ne saboda ki maido da dukkanin dukiyarsa taki. shi yasa kika matsa ta auren kika matsa da auren da kanta za ta neme shi da ya mai komai nasa da sunanta ya danka mata a hannu idan yana so ta aure shi kin san me yayi amin Asad da ɗiyarki ta gane kina son ɗaukar fansa ne saboda kin maido da dukkanin dukiyarsa take shi yasa kika matsa da auren da kanta ta neme shi da ya maida komai nasa da sunanta ya danka mata a hannu idan yana so ta aure shi kin san me yayi a take ya fara waya yana bada umarnin a fara tattara masa komai nasa saboda ya bata ita da kanta ta ji tsoro ta ce masa gwada shi kawai ta yi wannan abin wancan satin ya faru tun kuma a sannan na gane Hamidu babu komai a gabansa sai haƙabiya ya kuma shirya zama Faƙiri saboda kaunarta to kuma kin san labarin da na samu a yau gurin aminin mai garin tandau da ya zo ɗaurin aure babu wani agaji da ya taɓa zuwar musu balle har a kasafta mana miliyoyi a aiko mini da kasona da jin wannan labari kaina ya shiga duhu kin san abin da ya warware mini duhun nan mintuna biyar da suka gabata a sa'ad da aka fiddo da gawar hamidu To shi wannan gurgu da ya zo da labarin haifuwar Hamidu shi ya dube ni don na yafe wa Hamidu ya kuma faɗa mini Hamidu ya taɓa aiko shi gurin Hadiru ya kai masa dukiya mai yawa ya faɗa masa sako ne daga mai garin Tandau Zawa. Dukiyar dai da muka gina kike ci kike sha tana daga cikin kasona da kike jin ciwon Hamidu ya sace. ganin yanda ta zare ido tana dubansa da zallar mamaki ya saka shi jan tsaki ya juya kawai a sanye ya bar mata ɗakin lalabar kujera ta yi ta zauna tana dafe kirjinta da take jin wani abu na lumewa cikinsa ba mutuwar hamidu ba ce ta fi damunta abin da ya fi damunta shine ta yadda za ta ce wa haƙabiya ita ba mahaifiyarta ba ce ta nasaba abin da ciwo sosai sai dai kuma ai nonanta ta sha ta sani wannan soyayyar ta uwar na nan daram a tsakaninsu ba kuma nadamar abin da ta yi ba ne ya fi damunta abin da ya fi damunta ne, ta yaya za ta karkato da hankalin ɗan hamidu kan hakabiya ya aure ta ba tare da yana kallanta a makashiyar ubansa ba ita kuma ta samu ta wanke kanta gurin yarinyar ta hanyar ba ta duk wani abin da take so shin anya ma yarinyar za ta kara kallanta a cikakkiyar 'yar adam mai zuciyar tausayi da manta sharri anya yarinyar za ta yarda cewar ba ta san hamidu ubanta ba ne duba da tsanar da take gwada masa a gabanta ta ji zuciyarta na daɗa zama dutse maimakon gari tabbas ta yarda da maganar kakanta da yake yawan ce mata a duk ranar da aka kawo masa kararta idan idan baki da gaske ba haka zaki karar da duka rayuwarki da wannan ɗabi'ar akwai da yawa yawan mutane akwai da yawa yawan mutane da ba su taɓa canjawa daga ainihin yadda aka halicce su ko me kuwa zai faru kenan ita tana cikinsu halinta ya kafu inda bai taɓa barinta har abada A sannu ta sauke wata nan nauyar ajiyar zuciya tana jin wani kulli da ta rasa gane inda yake sama da shekaru ashirin da biyar na warwarewa. Ga mamakinta sai ta jiranta ya yi wani irin sanyi, a hankali ta sanya yatsanta ta ɗauke 'yar kwallarta tana jin wata irin nutsuwa na ratsata. Limshe idanunta ta yi tana tana ranar da ta fara ganinsa a gurinsu. A wani yammaci sun dawo daga farauta ta hange shi can yana haɗa karare ta ruga da gudu gare shi ta sha gabansa cikin rawar kanta da yarintarta ta shiga kare masa kallo tana washe masa hakora sai kuma ta nuna shi da wata kibiyar icinta tana karkadawa cap kana da kyau kamar kalbelar da muka karɓa ɗazu idan na girma za mu yi aure ko harara ya ɓalla mata ganinta dukun-dukun hancinta cike da majina da yanayin suturarta ya gane diyar maharbin garinsu ce tafi gida maza a miki wanka ji yar karama da ke kina batun aure ya taɓe baki ni ko ana aure ba zan aure diyar maharbi ba har ta je gida ta yi wankan kan wannan maganar tasa shekaru uku bayan haka aka ɗaura mata bawa aka aura mata bawa shi Hamidu ya manta ba zai taɓa tunawa ba saboda wasa ya yi da ita bai san sunanta ba bai taɓa ta ba sai lokacin bai san ita ce ke auren bawa ba tun da dai bai san adadin 'ya'yan habu maharbi ba kai bai ma tuna ta ba balle ya sani ɗin bai kuma karewa fuskar ta kallo ba balle ya gane ta don ta zama amaryar bawa ita kuma bata manta ba kai bata ma taɓa mantawa ba asali ma wannan na ɗaya daga cikin tushen tsanarsa ta tsirawa wani ado mai hoton sunan Allah ido tana harɗa abin da ta yi iya hange daga nan inda take zaune a cikin zuciyarta. God is great. Zahiri kalmomin suka bayyana a saman laɓanta, a cikin zuciyarta kuma sai ta ji tana masa fatan samun rahama. Alhamdulillah karshe. Allah ka raba mu da mummunar ƙiyayya. Duka-duka dai anan na kawo ƙarshen wannan ɗan littafin mai taken haƙabiya wato tsiya da wasali. Yanda na gama wannan lafiya Allah ya sada mu a wani sabon lafiya da har ko mu ga ƙarshen sa lafiya. Na gode, na gode muku masu saurare. Ga tambaya ɗaya da yake ta yawo a cikin kwakwalwata tun fara karanta labaran nan. Shin ko labaran nan yana ɗauke da wani darasi? Shin ko za ku iya zaƙulo mana darasin da kuka fahimta a cikin wannan ɗan labarin? Tambaya ce, ina jiran ku. Duk wanda ya san ya ɗauki wani abu, komin kankantansa a cikin wannan labarin, ina so ya sanar da ni ta wannan layin. 070 66 67 48 34 wato sifili bakwai sifili shida shida shida bakwai hudu takwas uku hudu sai na je ku na ku dan salma ko huta lafiya sai mun hada sabon littafin mu mai taken daga taimako wanda ya samu rubutu daga sadnaf na ku dan salma ko huta lafiya